وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب lokacin da annabi ayyub ya yi fushi da matarsa ya yi rantsuwa sai ya doke ta bulare ɗari sai muka ce masa ya kai ayyub ka ɗauki damin ciyawa ka doki matarka da shi don ka warware rantsuwar da ka yi, kuma don kada ka karya rantsuwar da ka yi, sai ya ɗauki damin ciyawa ya doke ta da shi. Hakika mun same shi mai haƙuri matuƙa a kan jarrabawar da muka yi masa, madalla da bawa ayyuba, lalle shi mai yawan komawa ne ga Allah.